me kuma ya kawo ka gidan nan man sabo an yawo ka gane waya a gaban ka kuwa ida iya sani na ban ba na tunanin kana dan tike tike haka to in dai ba tike tike kake ba ya kamata ce ka san waye a gaban ka na gane kama nan ba faruk bane. ne man sabo faruk ma kawai yau ba ma allajin wanne alhaji kuma kaga faruk ni fa dama ka daɗe kana kai ni wuya kar ka manta kana cin albarkacin tarin tilin kudaden da kake bina da kuma akurkin dan akurkin gidanka da nake zaune a ciki kaga wallahi da in ban da gidanka da nake zaune a ciki na haya ba wallahi da na sheka ma rashin mutunci domin ka kai kana fashi gamin hanci da gungun ba ina gaya ma wannan magana lallai sa baka da mutunci to ko zan ga uban da ya tsaya ma a cikin garin nan gaskiya abin da mamaki kai kake dubar ido da ido kake gaya min wannan maganganun da in ga muka haɗu da kai a hanya kan na ce kala ka durkusa ka gina wa mu lalle sawa ta tabbata ba jita da kine akan nan naka ba da dai abin da ka taka to ku zan ga uban da ya tsaya ma a cikin garin nan har kake min wannan takama da jiji da kaga babu wani malu damu ni ne na tsayawa kaina da kaina kuma bari na sanar da kai da cewar ka sani izuwa gobewar haka na zama hamshakin mai kuɗi kanka ɗaya ku sabu ta yaya za ka ji a cikin kwana ɗaya za ka yi kuɗin na ban mamaki da har kake zuwa kake tunkara ta kake mun wannan gadara ba ruwanka da wannan ni dai abin da na sani gobewar haka na sai tangame min gida don haka za mu fita daga ɗan akurkin gidanka ni da iyalina mu rabu da alaƙa kuma a goban je ka tattaro duk adadin lissafin kuɗin da kuɗaɗen da ni kake bina zan biya ka kai har ma riba sai na ɗora maka don ina mai tabbatar maka a goban sanya kudi aikin banza kawai kana da magana ne lalle tabbas kanka ya kunci so kake ka saka na a rudani to amma ina mai tabbatar ma kuma ina so ka sani cewa gobe fa ba ni kadai zan zo ba zan zo da list ina da kuma 'yan sanda za su zo su fitar min da kai daga cikin gida idan har ban samu abin da nake so ba kuma da naira ɗaya na kuɗin lissafin mu da nake binka ba zan yafe ba ka sa wannan a ranka ban haɗa kai arziki dare ɗaya ba amma kuma ga dai magana da nake gaya ma ina so ka sani gobe sai na fitar da kai da kai da iyalanka daga cikin ɗan akurkin gidan na kamar yadda kake kiransa da akurki kuma gobe da 'yan sanda zan zo kaga ba 'yan sanda ba ma kadai in kana so ka zo da dukkan jinin sojoji amma dai a gogon ina mai tabbatar maka sai na alhaji faru wai mutum kawai shi baya gane kwata-kwata ka zo ka dame ni ai ina mai tabbatar maka Aba mai gida wannan faɗan naka ya ishe ni kullum wani ya ɓata maka rai a waje ka zo kana mana faɗa ne ya kamata in shiga wannan halin ba kai ba. Taraba da mutum mai maiko kullum sai fama muke da garau garau. ga makota nan sai dai ka ji kanshi yana tashi halin da muke ciki na rashi ba kai kamata ka rinka nuna halin damuwa ba ni ya kamata rinka sambatin da kake amma kullum sambatu kinga ki kwantar da hankalin ki gobe iwar haka ina mai tabbatar miki na zama shakin mai kuɗi mai gida hamshakin mai kuɗi kuma ta yaya a kwana ɗaya za ka zama mai kuɗi ga na sa a ƙauye kawo ya sai da duk kadarori na ya turo min kuɗin yanzu ma ana ɗin yana wayana da haka gobe zan zo in ciro kuɗi kinga ba ma mai maiko kaɗai ba mu shiga ciki ki lissafa duk wasu ki na kile-kilen rayuwa duk da kike so insha Allah sayo miki sannan kuma ki, a gobe zan saya mana tangare min gida tashi koma abu mu huta da alaka kai wannan alhajin kaga takurar da ya mana da yana tunanin kamar ba mu da kudin haya to yanzu Allah kore mana kin ga mun yadda kullum mun goro mun futa da guda? alhamdulillah ni ma yanzu zan shiga jerin manyan matan masu kuɗi sosai ma kin ga wannan motar da ake damu ki da surutu ofe kin ga ke ma zan saya miki wacce ta ta. Allah na gode maka kenan kin gani alhamdulillah kenan mu ce alhamdulillah kai abun ayi sai godiya al'amarin rayuwa to kai al'amura dai to sai a hankali yawwa masha Allah sannun ko muna lafiya sannun yawa wallahi kun ga mota ta ce ina tafiya tun ɗazu take ta jakin jakin take yi gashi yanzu ta ɗauke ma na rasa ma me yake faruwa amma ka tabbata ba mai bane ya ƙare ai gaskiya ba mai bane dan full tank ne ma kafin ma in biyo wannan hanyar yanzu nan a gidan mai kuma gashi ni ban san inda zan samu bakanike ai tsohon bakanike ai ka san kuma na dade ban yi ba a'a kai da mota ai akwai da mota ai sai maka ji da Allah ne na baka da bada ya wallahi sai maka masa godiya nake sai maka na dan shiga ka bude bani ne so sai rage muku hanya eh dama ba shi bankin nan ne eh ga mu je nan nan ci ciro a to in GT ne ai sai in je kai ku ni ma dama ina da uzuri a GT bank din haka ne insha Allah baro ka ji ma eh shiga Allah ke bismillah ku shiga mu je yawa ku shiga mu je gode da irin ɗawainiyar da kake yi da mu haka kai allah saka da alkai ai babu komai babu damuwa kun cancanta ne muku duk abin da ya kamata ko da wanda ya fi wannan nema kai tun da kaga yanzu gashi ka kai mu banki ka jira wannan layin muka ciro kuɗin kuma gashi zaka kai mu har gida ai wannan duk ba wani abu ne kun cancanci ne muku fiye da haka ma kada ku damu Allah ya saka da alkhairi amin amin yawwa hello yawwa salamu alaikum nasir yawwa na ce ana nan ana ta rabon zakar ko ok to da allah su uh, miskinan sai a ba su dubu hamsin hamsin eh su kuma fakiran Ni so sai a ba su dubu talatin talatin sannan kuma a tankofin nan su kuma sai a bada turmi goma wasu kuma ba su turmi biyar eh hakan ya kamata a yi yawwa yawwa to shikenan to da Allah a ci gaba eh ba na so a samu matsala eh na tura musu miliyan hamsin ne to to shikenan yawwa to na gode yawwa wato wallahi kun ga rabon zaka ne muke ta yi Allah sarki kun ga kuma da a ce ba dan sauri kuke yi ba hmm. ai da mun biya kuma kun karba kun samu rabon ku ko da turmi goma goma kuka sama wa matayenku wanda za su yi hidimar eh, sallah da shi ai da shi kenan kai yalla bai duk wannan kuma a to ai wannan ai ba wani abu bane Allah saka da alkhairi ba damuwa ka ji fasalin bawon Allah hmm. ni ban taba jin irin kai Allah ya saka da alkai amin amin Allah ya saka an salim he muje ko muje muje mana to Allah ya muje ranka da barka zuwa yawa ya kake alhamdulillah ya lafiya kalau lafiya alhamdulillah ya ya hanya kuma alhamdulillah hanya ya duk mutanen da ake ba zakanan da suna ana ta yi alhamdulillah kamar da kace ranka dade ana nan ana yi yawa to masha Allah masha Allah a ah. ah, dama akwai baki da nazo da su eh. su ma yana da kyau a shiga da su ciki domin a ba su wannan zakar su ma domin su amfana da ita a je duk abin da aka samu in atamfofin ne ma eh. a samu a ba su koda turmi goma goma ne wanda dai zai amfane su to shikenan nan eh, ga sunan sai ka tafi da su ciki okay to to wayannan ne eh su ne wannan za ka to bismillah ko salim ko na ce ba na ce kun dai cikin nan mm. akwai cinkoson jama'a da yawa a ciki haka ne ina ganin wannan abun da kuka zo da shi in abu mai muhimmanci ai bai kamata ku shiga da shi ciki ba da yake ma na ga kuɗi ne kuka shigo da su saboda haka me zai hana ku ajiye su in ya so idan kuka karɓo kuka fito sai ku ɗauka sai ku sai ku tafi da shi ko kuwa kuka sai ku tafi ai ku fa yayi magana dan kuwa ai ku kuɗi shine abu mai muhimmanci domin wallahi a cikin jakar nan gaba ɗaya kuɗaɗe ne a ciki to ni ma abin da nake gani kenan kar mu zo kafin mu shiga a garin neman zakka mu rasa abin da muke da shi gaskiya fa salim ina ganin ai sai mu ajiye kawai mu fito ma dauka kaga ciki da akwai jama'a kuma ka san jama'a nan kai abin da mu ajiye din mu je mu dawo shikenan eh. yanzu ku ajiye su kawai to shikenan idan kuka fito a sai ku dauka shikenan ba wani damuwa Ba shi ne yalla, mun gode, sai mun fito ne ba mu kuwa. na ga wanda ya kamata yawa to to to to ranka da ni mun gode na kofi gida ya eh. eh, isi mu shigo ba mu karɓi ka alhaji kuma alhaji a gidan kuwa ai a gidan nan gidan nan shiru ne ba kowa a ciki saboda alhaji sati biyu da ya wuce bayan nan baya ma kasan mu gaba gida alhaji fa yanzu fata da muke anya kuwa a gidan nan ne ba kuma makwata bane kuwa malam dakata dan Allah idan ma zoliyar mu kake ya kamata ka sani cewa yanzu alhajin gashi mu faka ya soke mu ya ce mana ana raba zakka za ma a bamu a tamfofi guda goma ya haɗa mu da mai gadi kuma ka zo ka ce mana alhaji baya nan to ga gaskiya to wallahi Allah to gidan nan dai ba kowa in bai to dan kuma dan kuma dan fara amma wallahi ba kowa yana damfara Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li inna lillahi wa inna ilaihi ina so na suna gobe sai na fitar da kai da kai da kai da iyalanka da cikin abokin na da na da mai da mai da kuma gobe yan sanda ba yan sanda ba yan sanda in kana so kana so duka da dukkan amma dai amma dai tabbatar maka tabbatar maka tabbatar maka